Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bayan rashin nasara a aure har biyu da Fati Muhammad dai, ta bayyana burinta na sake aure a karo na uku. Jaruma Fati Muhammad ta amsa gaita gidan jaridar BBC Hausa a cikin shirin daga bakin mai ita, inda ta amsa tambayoyi da dama kamar da al'adar shirin take, inda ta bayyana wasu abubuwa da suka shafi rayuwarta da sana'arta da aka tambaye ta wani buri take da shi ta bayyana cewa yanzu tana burin samun miji ta yi aure ta rufa wa kanta asiri jarumar dai ta yi aure hasu biyu a cikin masana'antar kannywood inda ta aure jarumi sani mai iska tun a lokacin da tauraruwarta tana haskawa inda suka tare a birnin london bayan wasu shekaru auren ya mutu bayan dawowar ta masana'antar ta ci gaba da yin fim daga bisani kuma ta aure producer umar kano wanda yaya ne ga mawaki ali jita nan ma dai auren bai wani ɗauki tsawon lokaci bai mutu a wata hira da jarumar ta da jaridar blueprint bayan mutuwa auren nata jarumar ta bayyana cewa ba za ta sake auren ɗan fim ba ta ƙara da cewa kowa na da kalar tasa jarabawa a rayuwa ita a ɓangaren aure aka jarabe ta. Wata jaruma ɗauke da wani yaro tun yana ɗan ƙarami har ya fara tasawa, wanda suke zaton ɗanta ne na cikin ta Amma mafi akasari an fitar tabbatar da cewa ɗan ruku ne ba ɗanta ne na cikinta ba, kamar yadda Hadiza gaban ta ɗauki ɗan ruku Har ila yau, da aka tambaye da kan wace hanya take ganin za a wajen kawo ƙarshen ɗabi'ar fyaɗe. Jarumar ta bayyana cewa zartar da hukuncin da ga masu fyaɗen kora ta yi wa kawai shi zai kawo ƙarshen wannan ta'asa. To, baiwa. to ni gaskiya ba ni da wata ɓoye baya illa in ce kamar yanzu ka gani ba fulatana ce a zahirin gaskiya wasu sani ba amma yanzu idan na je gaban saniya zan iya tatsan nono zan dafa shi in mai da shi kindirmo wanda shi ne na to gaskiya kaga ba kowa sani ba in nayi mutane zai ba su mamaki to shine ina ga baiwar nake da ita yin kwalliya to gaskiya ina kwashe kamar minti uku zuwa hudu wurin yin kwalliya ta <laughs> to gaskiya saurayina na farko tun ina karama ban wuce shekara sha uku ba a garin su mamanmu ne wato kasar yobe wani ana ce da shi nura shi da saurayi na farko ka san yarinta <laughs> to gaskiya farin ciki na ba abin da nake so irin mutum ya min alkawari ya cika min gaskiya yana sani farin ciki kwarai da gaske abincin da na fi so shine shinkafa da wake da salak da tumatir ya ji yaji sosai <laughs> mm, kyauta kyauta kyauta to gaskiya <clears throat> akwai wasu da suka taba bani wani award amma su ba na fim ba ne gaskiya wata makaranta ce kuma gaskiya na manta to gaskiya ina alfahari da su da suka yi min wannan kyauta abin da ba zan iya manta da shi ba a rayuwata ta duniya shine taron daurin aure na wanda a zahirin gaskiya yadda dumbun masoya na fadin duniya baki ɗaya musamman ƙasar najeriya suka nuna min soyayya to yanda jama'a suka taru a gangamin taron ɗaurin aure na gaskiya ba zan manta da wannan ba ina alfahari da shi a kulliyomin shi yasa ko sallah ne ina addu'a in Allah ya karbi rayuwa ta Allah ya bani jama'a kamar haka dan dan adam rahama ne <sighs> tambaya ya eh to gaskiya tambayar da na fi gajiya amsa ta fati muhammad me yasa kika bar fim ina ba su amsa ni ba na bar fim ba ne don na fi karfin fim sai dan kawai in abu lokacin ka ya riga ya dan ja to sai ka ba da guri su ma su zo su zamanin su wannan tambayar na fi amsa ta a gurin masoya kwarai da gaske ah, fim <laughs> to duka fim din da na yi ina son su amma fim ɗin da nake alfahari da shi shine sangaya dan kusan mutane sun ɗauka ma ko sangaya na fara yi gaskiya matuka aina so ina ji da ya kwarai da gaske <laughs> to duka gaba ɗaya dai kowa ya sani abida muhammad ita ce babbar ƙawata wanda tare muka yi gwagwarmaya kuma tare muka yi zamani da lokaci a lokacin da nake fim ko ba ni na faɗi ba 'yan kallo sun riga sun zaɓa sun ce na fi dacewa da sarki alinu to gaskiya ina jin daɗin haɗa na aiki da shi saboda muna nuna abin gaske ne shi yasa wasu ma yake ɗauka ko akwai wata dangantaka tsakanina da shi wanda kawai muna yi ne muna yin shi gaske fim ɗin muke yi to gaskiya ina jin na fi jin daɗin aiki da shi kwarai da gaske. to a takaice dai yadda na riga na shiga fim ina na kalli wani fim ke yarda da ni wanda ibrahim mandawar ya ɗauki nauyin shi to kuma sai nake ta sha'awa don gaskiya a lokacin ina ganin na yi kankanta <clears throat> na ce musu ni kwa zan yi fim so in na gaya matar wana a lokacin gaskiya sai su ce min kai ba sa a barki ba kuma haka aka idan a time din gaskiya da na gaya mishi shi bai amince ba kuma da aka samu mahaifi na alhamdulillah da yardar iyaye da duk abin da zaka a rayuwa in ka nemi albarka iyaye ko menene a rayuwa to zaka ci nasara kuma zaka ci gaba to su suka bani amanna kuma na shiga harkar fim din nan kuma alhamdulillah Allah ya bani daukaka da addu'arsu da ta masoya baki daya mm. <laughs> bayan fim wacce sana'a na fusu to gaskiya mm, kamar yanzu ni gaskiya ina son sana'a siye da siyarwa kamar a ce na siyo kaya in zuba a shago ina siyarwa ina zauna a ce wannan shago na ne ina son wannan harkar bayan shi kuma a ce kuma ko restaurant na wurin abinci duka <laughs> baiwa <laughs> to ni gaskiya ba ni da wata boye baya illa in ce kamar yanzu ka gani ba na ce a zahirin gaskiya wasu sani ba amma yanzu idan na je gaban saniya zan iya tatsar nono zan dafa shi in mai da shi kindirmo wanda shi ne na to gaskiya kaga ba kowa sani ba in nayi mutane zai ba su mamaki to shine ina ga baiwar da nake da ita ƙarya ƙarya warai da gaske akwai ƙaryar da aka taɓa ya kai na wanda ba zan manta da ita ba lokacin ina farkon fara fim ɗina na ina tashe na aka fara rumutsin fati muhammed ta wanda har aka kulle gidan rediyon niger wato ya mai wanda har aka kai ni wasa lokacin da su mandori su alin husu hawa alido da allah ji da sauransu da dukkan manya ni ce dai karama a ciki so ko da aka zo kan state din sai ake rufe mun fuska aka ce wani abu ne da ya tafi ya dawo ana buɗewa mutane su kai ca aka su gaskiya yadda masoya suka yi ma a lokacin don wasan ma bai yi ba saboda gangamin ɗin masoya na to wani abun ba zan ta manta da shi ba kusan ni ce jaruma ta farko a lokacin da aka fara rumus din ta rasu mm, ina jin yaren hausa da kuma yare na fulatanci sai kuma turanci kaɗan-kaɗan <laughs> shi da ke ji to ra'ayi da kuma yin allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta za ka yi abu tun kafin ka zo duniya za ka yi shi am ita siyasa kamar gidan mu gaskiya ba ma dan siyasa kuma ni tun dai da na taso da na fara harkafin fim a cikin siyasa tun fil azal ina sha'awar wasu daga cikin musamman wanda nake goyon bayan shi din shine dalilin da yasa na shiga kuma bugu da ƙari alhamdulillah ina da ɗumbin masoya wanda duk ɗan siyasa yana so ya mu'amala da wanda aka ce a wannan yana da jama'a fa ya za in janyo shi domin in samu mutanen shi to wannan dalilan ya sa na shige shi to babban na shine kullum ni dai magana ɗaya ce babban buri na ga Allah ya bani miji na gari na rufe a kaina asiri na zauna a gidan mijina Allah ya bani zuri'a ta gari shine babban buri na a rayuwa to ni dai ina ganin anawa na farko dai mu iyaye mata musamman mata mu za mu kiyaye mu'amala 'ya'yanmu da waye yake daukansu ko da uwanka ne wanda ya zame maka jininka ita rayuwa yau sanin mutum sai allah ka kiyaye da wannan sannan abu na biyu babban abin da yake damuna za ka ga mutum ya lalata yarinya kankanuwa wata ma bata wuce shekara ɗaya wata bata kai haka ba ka lalata mata rayuwa fa har abada ba za ta dawo yadda take ba kuma sai ka ga an kai su kotu ko an dan yanke wani hukunci na wani lokaci kan gani an fito da su gaskiya babu kyau kuma ba adalci ba ni a gani na gaskiya duk wanda ya a mai hukunci ko a dandake shi kai a rataye shi ma yafi saboda ai kisan kai ne wannan kai ka riga ka lalata rayuwar dan mutum ni abin da nake gani kenan sai kuma addu'a Allah ubangiji ya kare mu ya kare zuri'an mu baki daya ni gaskiya hanyoyin da nake ga za a magance wannan matsaloli suke faruwa a Najeriya musamman su jami'an tsaro namu suna da karancin kayan aiki saboda mutanen da suke wannan abubuwa na ta'addanci da kidnapping da dauke da kashe-kashe sun fi jami'an mu kayan aiki <clears throat> to shawarar da zan ba gwamnati a nan shine ita dai gwamnati ta fi karfin kowa iya mata sai allah so ya kamata a ce su bunƙasa su dage su ba su kayan aiki kuma su sa ido akan yadda al'amuran yake kuma aka kama aiwa mutum hukunci kar a ce wai ai yayi ba zai kara ba za a sake shi ni dai shawarar da zan bada ke <laughs> wai gulma gulma gulma gulma gulma ai tafi miliyan saboda ina jin koyon <laughs> da na tashi sai da na ji gulma ta an ce an yi kuma ni baya damuna saboda na isa ne dan kai gulma dan kanka yi ka yi da ni kuma Allah subhanahu wataala zai saka mu ni ban da lokacin kowa ta kaina niki ka san a rayuwa kana zo dole ne ka samu an yi gulmarka <laughs>